الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس له الحمد سبحانه وتعالى حرم الظلم والطغيان ونهى عن قتل النفس وسبك الدماء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا رب سواه ولا معبود بحق غيره واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن رسالات الله إلى أهل الأرض والدين الذي اختاره الله لهم هو أثمن هبة للبشرية وأعظم منة عليهم خيرة الله للإنسان منهج حياته وطريقه الموصل إلى جناته وهو النعمة التامة والفضل المبين يقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أيها الإخوة في الله كل فساد يظهر في البر أو في البحر فهو بما كسبت أيدي الناس كما بين ذلك القرآن عملوا ذلك ليذيقهم الله تبارك وتعالى بعض الذي عملوا ثم اعلموا أن المجتمع المسلم يتكاتف أفراده رجالا ونساء ويتعاونون في مجال الإصلاح ونشر الخير ومنع الفساد في الأرض في مقابل المنافقين الذين يسعون إلى عكس ذلك وقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز سفك الدماء المحرمة تحت أي تأويل تحت أي تأويل وكان من عادات الجاهلية والكفر بالله والكافرين سفك الدماء وقطيعة الرحم ومن الأسس الأذيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى عز وجل حفظ الدماء والإنسانية تطلب ذلك وإن إزهاق الأرواح البريئة وقتل الأنفس الطاهرة من الجرائم العظيمة التي لا يرضى الله بها واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل فتقبل من من فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسدت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فالتقوى أيها الإخوة تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الحرام إخوتي في الله لقد أسرف بعض الناس اليوم في سفك الدماء وإزهاق الأرواح مثل فرعون وقومه كأن لا فرق بينهم وبين فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب هكذا قال القرآن كما اشتهر بعضهم بالقسوة الشديدة المفزعة وكان سفك الدماء عندهم أسهل حاجة أسهل شيء بل أسهل من شرب الماء يقتلون ويقتلون ويقتلون ويريدون أن يقتلون القتل إزهاق الأرواح والإياذ بالله وإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة عظيمة من الكبائر ينبغي أن يتنبه وقتل النفس منهي عنه في كتاب الله كما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقتل نفس إلا بحق وكما يترتب على قتل النفس حد ووعيد في الآخرة وإن ذلك من كبائر الذنوب بل من أشنع وأعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل وجاءت أحاديث أحاديث صحيحة في النهي عن قتل النفس يقول عليه الصلاة والسلام حتى من قتل نفس نفسه بنفسه يقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء أذب به يوم القيامة متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي أعلمته جراحه جراحه فقتل نفسه لما سئل عنه قال هو في النار الذي قتل نفسه هو في النار فما بالك بالذي قتل غيره وقتل وقتل وقتل وصفك وصفك يقتل ويقتل ويقتل ولا يخاف احدا ثم ان المنتهر قضيه الانتهار الذي ينتهر نفسه تخلصا من شده او من بلاء في هذه الدنيا له نفس الحكم كما جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد الأذاب العظيم له ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما حديث أخرجه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس ووقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور حديث مسلم وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ النساء وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا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 حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سبك الدم الحرام بغير حق ومن حرص الشريعة على حفظ الأرواح البشرية ومن الضروريات الشرعية تحريم قتل النفس المحرمة إلا بالحق ومما يدل على عظمة النفس البشرية النفس الإنسانية ما في حديث أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وكما عد الرسول صلى الله عليه وسلم قتال المسلم أخاه المسلم كفرا وسبابه الذي قد يردي إلى قتاله فسقا سب المسلم فسق وقتله كفر وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان وفي رواية إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على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 tabaraka wa ta'ala wanda ya shirya da mu zuwa ga wannan addini na musulunci godiya tabbata gare shi da ya sanar da mu alkur'ani littafin shiriya ya kuma sanar da mu sunna da za ta koyar da mu ma'ana alkur'ani ya sanya mu cikin mafiya alkhairi a cikin al'ummarsa ya yi mana sutura ta tsoron allah mafi alherin sutura mun gode masa Allah tabaraka ta'ala da ya haramta zalunci a bayan ƙasa ya haramta wuce gona da iri ya haramta kisan kai da zub da jini na shaida babu amauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala bai da abun bokin tarayya kuma ba wani abun bauta in ba shi ba ba mu da Allah in ba ubangijinmu da muke ambato ba ina shaidawa nan Muhammadu bawan sani ko manzan sani. tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da shi da iyalan gidansa da wanda suka bi su da kyautatawa zuwa ran tashi alkyama bayan haka ya koyan uwa na, musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa wani wata kalma ce da duk liman in ya zo hudu ba sai ya maimaita ta duk sati don dan adam yana buƙatar a tunatar da shi ya ji tsoron Allah kuma babu babban guziri da mutum ya kamata rayuwar da shi a rayuwarsa irin jin tsoron Allah a ko'ina kake ka ji tsoron Allah a mu'amalarka da gida ji tsoron Allah a cikin harkokinka na yau da gobe ka ji tsoron Allah a duk inda kake ittaqillaha haythu ma kunta haka annabi ya ce ka ji tsoron Allah a duk inda ka kasance har inda ma ba za a ce ka ji tsoron Allah ba ka sani akwai Allah ku sani cewa aiken da ubangiji yayyo zuwa ga halittarsa mutane a bayan ƙasa da aljanu da kuma addinin da Allah ya zaɓa wa mutane shine mafi tsadar kyauta da Allah ya yi wa ɗan adam ba ka da wani abin da Allah ya baka sama da imani da kuma musulunci kuma babbar baiwa kenan shine zaɓin da Allah ya yi wa ɗan adam mutum ko aljan Allah ya mai zaɓi ya zama musulmi yana bautawa Allah kuma wannan addini shine hanyar da mutum zai biya isa zuwa ga Allah kuma shine babban ni'ima cikakkiya kuma ita ce falala mai girman gaske Allah ya yi bayani ya koyan uwana a cikin alkur'ani fasadi ya bayyana barna a bayan ƙasa a ruwa da faƙo da fili ana ta fasadi in ji Allah ana ta barna amma duka da abin da mutane suke aikatawa ne kuma Allah yana yi wa mutane azaba saboda fasadi da barna da suke yi ka shiga gida ka saba wa Allah za ka ja wa 'yan uwanka bala'i don ta dalilin wannan barnar taka da fasadin naka da kake yi to kuma dalilin sa Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da wasu shi yasa ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da Allah zai saukar in ta zo ba za ta shafi wanda yayi zalunci bane kadai zinan da zaka shiga daki ka buya kai kana ganin ba wanda yake ganin ka kana jawo al'ummar da kake rayuwa ne a cikin ta masifa luwaɗin da zaka je neman maza ka yi ba wanda ya gani cutar mutane da kake yi a ɓoye kisan kai da kake yi da zubar da jini da sa a kashewa ne. kana zaune ka sa a kashe wanda ya ga dama akwai yau wanda kunamar bindiga a hannunsa take ba zai iya irga maka iya mutum nawa ya kashe ba shi kawai aikinsa kisan kai kawai abin tausayi ka raba ɗan uwanka da rayuwar nan da kai ka san yadda kake jin rayuwar ya zama rayuwarka kawai kai hanya kake ka kashe mutane ko ka sa a kashe wani ya zo kashewa wani yana cewa dan Allah kada ka kashe ni ka kyale ni sai ya ce ai ban san Allah ba ya ce ka tausaya mun ya ce ai ni ban san tausayi ba to daman da me za a hada shi hada shi da Allah hada shi tausayi ya ce bai san wannan zancen ba kuma amma azara za ta yi sai alwala ya je sallah to wannan hudu ba tana magana ne akan masifar da take damun mu a Najeriya yau wanda ta fi kowace masifa masifa amma muna kuka har yanzu ba a mai da hankali kasashen duniya da suke kawo taimako da kudade da wanda suke kwazozuto suke ihu suke maganganu a kafafen yada labarai na gani da ji ba su mai da hankali akan wannan ba yanzu na tambayi duk ɗan najeriya tsakanin barnar da corona take mana da barnar da sace-sacen mutane da kashe mutane da yaƙe-yaƙe da ake a najeriya wanne ya fi tari kowa ya sani ba sai an yi dogon turanci ba kowa ya san me ya fi zubar mana da rayuka da jini corona dai dole dole dai ake kokarin alika mana ita da turawa sun ce suna sosai sai alika mana amma ku duba dubban miliyoyin biliyoyin daloli da ake kashe wa corona da motoci sababbi da ake wa corona da kudade da ake biyan wasu saboda corona da kudade daloli da ake turawa gwamnatoci saboda corona ina ma da za su taimake mu su turo mana waɗannan sababbin motoci da kudaden nan don yaƙar ta'addancin da ya dame mu yaƙar ƙone mana gidajenmu da ake yi yaƙar kashe mana 'ya'ya samari matasa da ake yi a yaƙi tsare mana hanyoyinmu da ake yi a hana mu tafiya ina ma da wannan abin ake kashe wannan kuɗin fatabiru ya ulil absar Allah ya kawo mu lokacin fitina lokacin fitina wai yau yanzu kana Najeriya yau a nan arewa fa arewa da da a shekarun baya kaɗan da suka wuce tana daga cikin guraren da aka fi ko ina zaman lafiya a duniya ba wai abin nan ba amma yau mun zama subhanallah tafiya nan daga nan zaka je wani gari kilomita 400 wallahi tallahi ba lalle ka tawo ba kwanan nan nayi tafiya na je Maiduguri eh, Damaturu Yobe wane ne hanyar malam ga gwamnati ta yi hanya malam sabuwar hanya mai kyau lelen kwalta amma ba kowa ba bi to wa zai bi ba bi ba mutane duk lardin na duk mutane an baza su ga hanya ba mutane hanyar da 'yan chade za su shigo shigo najeriya samu arziki su yi kasuwanci su kawo kaya su sai kaya hanyar da 'yan kamaru za su shigo hanyar da 'yan kaza za shiga hanyar da har sudan ana bi a tafi hanya busiest road a najeriya an kashe biliyoyin kudi an yi ta amma ba kowa ba a iya bi yanzu kwaltan ma duk ta fara tsatsagiya tana abin alamar ba a binta to wa zai bi saboda ba zaman lafiya yanzu yanzu nan ne za ka tafi yanzu yanzu nan wallahi za a iya tsaye da kai a hanya kuma a tsaye da kai da kayan soja da dan sanda da komai da motar kuma wallahi ba soja bane ba dan sanda bane a hanka da kanka ka tafi daji kwanan nan shekaran jiya nan a jihar yobe a dab cikin yobe din wata hanya aka tsare motoci sun fi takwas a cike da mutane aka kora su aka yi daji da su har yau ba labarin su ko ɗazumin yawaya da su suna ci a ci gaba da addu'a ba labari an tafi da su zai iya yiwa kai ne wallahi ka fita da iyalinka ko za ka je wata harka mutuwa ne kuma saƙon mutuwa akwai wanda kawai in ya zo shi ba kuɗi ma yake ne ba kawai kashe ka zai kawai har yau mun kasa gane menene hikimar kashe mutanen nan me muka yi me al'umman nan ta yi ko dabba ne za ka rinka tsarewa kana kama kana harbewa kana kama kana kashewa ai akwai abin tausayi wanda suke sa ake wannan abin malam me suke bukata me suke so me suke sha'awa yanzu har yanzu ba za a bar mu zauna lafiya a ƙasar nan ba har yanzu ba za a kyale mu mu huta ba ba za a kyale mu ba kasuwanci ya lalace noma ya lalace karatu ya lalace mutane malam suna zaune zaman yunwa da talauci ka tafi ma ka dai wata jiha ka siyo kaya ka kawo ka kasa ka samu alheri ba zai yiwu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka wannan addini da Allah ya turo mana ya aiko mana mazajenmu da matanmu addini ne da yake magana akan gyara hali da gyara ɗabi'a wallahi tallahi zubar da jini ba ɗabi'ar musulunci ba kashe-kashen mutane da hallakar da rayuwarsu da bunka musu wuta da kone su billahi azimu ba ta'alimul islam ba ne. ba karantarwar musulunci ba ne kuma ko da musulmi ne yake yi kada a yi dan a ɓata sunan addini a blackmailing islam a yi amfani da wannan a siyasance a zagi allah a zagi annabi a zagi shari'a ba addinin mu bane kuma ba shi ba musulunci bai zo da wannan ba bal musulunci ya zo da hibzul arwah kare rayuka da tsare su dan haka Allah ya ce ku taimaki juna akan yi wa Allah da'a da taqawa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan Allah ya ce ku ji tsoron Allah lalle Allah mai tsananin uquba ne sanannen abu ne a shari'ar musulunci bai halatta ba a zubar da jini jinin da Allah ya haramta a zubar da shi babu wani tawili da wani zai ya kashe wani kuma wannan wani musulmi yake ko ba musulmi ba ko dabba ne ba a ce ba haka kawai akwai dabbobin da shari'a ta ce a kashe an gani ka duba hikimar Allah dan ya nuna ma rai yana da muhimmanci da a cikin dabbobi masu cutarwa sai shari'a ta yi specifying wasu dabbobi waɗanda suke da iza suna cutarwa sai ta lissafa su adadin su ba yawa su ne in an gan su ba laifin an kashe su amma sauran dabbobi bai halatta a kashe ba ko dabba yanzu kocin naka ko kyankyaso ka gani yana tafiya bai taba ka bai maka illa ba haram ne ka kashe shi kiyashi ka kashe shi ka sa masa magani bai halatta ba sai dai in ya cutar da kai inda kuma yadda za ka iya ibadin sa ka nesantar da shi daga inda kake ko ka kawo wani abun da in yazo gurin ba zai zauna ba zai tafi to ka haka shefi to amma yau ran dan adam haka yake a'a wasu an je an harbe su a ƙauyukansu kuma aka bunka musu wuta ka gawa yana zaune malam ya kone kurmut malam wasu an kashe su an je amfanin dajin su da yake daji an binka masa wuta rumbun su na gero da dawa da wanda za su rayu wannan abun duk da dole da walakin amiya goron amiya dole akwai wani abu yawwa dole akwai wata manufa sai dai mu kawai mu kasa gane mai manufar amma dole akwai wani abu kiyayya ta isa gaban ya isa Allah ya ba da labari dangane da 'ya'yan annaba adam guda biyu ɗaya da ya kashe ɗaya ko ɗaya da ya niyan kashe ɗaya su ne asalin farkon kisan kai amma ubangiji ya nuna duk wanda ya kashe wani a yau wannan ɗan adamu da ya kashe ɗan uwansa na yana da wannan zunubin shi ma ya shiga wannan layin kuma musulunci ya ce duk wanda ya taimaka ko taimako kai aka kashe wani to hukuncin ku ɗaya da wanda ya kisan ka tari idan ka taimaki wani ya zo zai kashe wani sai kai tari don alamar ka nuna ga damar kashe wannan to da kai da wanda ya kashe shi duk ɗaya kuke hukunci kuma duk mutumin da ya kashe wani a kashe shi wannan shine islam wanda ya kashe wani sunansa gawa ce take tafiya sai dai in hukumar da ake tare da ita ba ta bin dokar Allah ko ba ta respecting abin da Allah ya ce sannan kuma da mutanen garin nan gabaki ɗaya za su yi tarayya wajen kashe mutum ɗaya to a shari'ar musulunci sai an kashe su gaba ɗaya dan a tsoratar da ku kashe wani mutum ɗaya sayyidina umar yake cewa wallahi da mutanen sana'a za su yi tarayya duka su kashe mutum guda ɗaya wallahi sai na kashe su dukansu haka umar ya faɗa wallahi to amma yau yaya saboda ba mu girmama waɗannan dokokin na Allah shi yasa jinin ya zama ba damuwa yanzu yanzu nan yaro suna rikici da abokinsa a cikin unguwa zai iya fasa gindin kwalbar coca cola ya cake cikin dan uwansa ya kashe shi a dauke shi a kai shi asibiti shikenan karshen sa me za a yi hayaniya hayya hayya hayya hayya ba a yadda ba sai a kai shi kurkuku a rufe shi ana nan wata rana wani gwamna sai zo ya ce nan gun gaba ɗaya an yafe muku binciken da muka yi lokacin da wannan mutumin ya kashe ya kashe yarinyar nan da ya kashe ta hanifa din nan da ake ta magana da waɗanda ma suka maimaita kwanan nan a satin nan bayan na hanifa ma an samu wasu ma sun daɗa karawa. a nan kano an kara a zaria an yi kuma du a jihar kaduna kai ya eh, saboda me saboda ai ba a ɗaukan mataki sai kai ta tunani wai waɗanda za su ce a kashen nan wai me za su ragu da shi dan wani ya kashe wani an ce a kashe shi me za ku ragu da shi can suke tunani can akwai waɗanda dama they have interest akan kashe mutane dama ana ganin mun yi yawa ba za a ta rage muku ta hanyoyi yanzu waɗanda suke da hukuncin kisa a Najeriya a kurkuku kurkukun Najeriya ku je ku tambaya ba za su yi ba ko a nan jihar Kano mutum nawa ake da shi ɗari nawa ake da su suna nan a kurkuku kawai waɗannan hukuncin su ba kawai kashe su za a yi alƙali zai zo ya yi turanci a yi lauya ya duk abin da a ce an yanke hukuncin kisa yake na a buga jarida an yanke hukuncin kisa ana kashewa ba sa kashewa suna ajiye su ne suna cin kudin gwamnati suna cin abinci watakila sun fi kama security ma kai yadda dan kurkuku bai fi ka zaman lafiya ba kai suna nan barkace shine wani yake cewa to fa an ce a kashe wannan a kashe wannan ce to sauran ma ya kamata a fito da su su ma duk a kashe su suna nan waɗanda suka kakkashe mutane kuma an sani sun kashe mutane yanzu nan in ka rufe idan ka zaka turo cases din da aka yi ta yi a Najeriya na wance ta kashe wani wani ya kashe wance wance ta kashe wani wasu sun ta kashe mazajen wasu sun ta kaza wani ya kashe wani a hanya wani an kama shi ya kaza ya tabbatar babu wani uzuri an yi turancin duk da za a yi ya ce ya yi kisan nan amma yana nan aje ba a yin hukuncin to ku tunda ba a wannan hukuncin ku ku taba tsammanin za a daina kisan kai dan duk wanda ya zai dauka to ai ba wani abin da ya faru iyakaci a hana shi yawo ne a gari a kai shi a ciyar da shi abincin gwamnati in bai da lafiya ai mai allura da likitocin su da komai in kai wasa aka fidda wani kurkukun ma yafi ka koshi wallahi to wannan shine yanayin da muke ciki amma shari'a ta musulunci cewa ta yi in mutum ya kashe a kashe an nafsu bin nafsu, wal ainu bil wal amf. بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص wanda i kashe wani Allah ya ce ku kashe shi shi ma wanda i cire haƙorin wani ku ɓalle mai haƙorinsa wanda ya cire kunnen wani a yanke masa nasa wanda ya ɓalla hannun wani a balla hannunsa ka duba malam hukuncin Allah daidai wa daida sauran raununnuka kuwa dan jin ciwo dan tuntube kasa wani yayi a yi kisasi alƙali ya lissafa ya ga me ya kamata a yi Allah ya ce a cikin kisasi akwai rayuwa ya ulil albabi da kuna ramuwa in an yi kurama to da kun rayu rayuwa mai daɗi to amma ya laita mun yi magana mun ce wannan mutumi da ya kashe yarinyar nan mun tsananta magana ne saboda na farko yarinya ce karama ya mace bata balaga ba buɗe wannan ƙofa a Najeriya na kashe-kashen yara ƙanana zai jawo mana bala'in da ba ma tsammani don Allah yana fushi da tozartar da waɗannan yara ƙanana mutum ɗan adam ya zo ya kama yarinya malamin makaranta ko mai makaranta ya saci yarinya breach of trust cin amana za ku so kuke mu daina kai mu makaranta kenan to yanzu ya zan yi in gane wanda ba za makarantar da ba za a sace min 'yata ba ko dana wannan wata kofa ce ta bala'i ka kashe ta ka sa mata guba ka kashe ta bai isa ba mai kwai ya kashe ta ya gudu ya bar gawan sai ya ɗauki makami ya daddatsa ta kamar da ake datsa kifi sadin ya ɗauki buhun siminti ko wani buhu ya zuba ta ya tona rami ya binne ta saboda a najeriya yake yana ganin zai rayu lafiya galau wallahi wannan mutumin da ya wannan kai wasa sai ya fika cin abinci wadatacce allah don dole sai an bashi abinci sau uku a kurkukun da yake mun yi magana mun ce ina kungiyar kare hakkin dan adam wasu sun fito sun yi mitin sun yi maganganu to abuwa maganganu ba ai kuna da ƙarfi kuna da dama kuna da iko yanda za mu daɗa gaskata kuma yadda da ku shine mu ga kun tabbatar an kashe wannan mutumin in ba ka ba wani sauran zance da wani zai zo ya daga mana ya ce yana kare hakkin ɗan adam wallahi muna gaya muku yau wannan wanda aka kashe da wata kirista aka kashe ko wani arni aka kashe za ku ga aiki a ƙasar nan shine kawai zancen ko ba komai turancin sai ya yi yawa to amma ya lait mu ya mu ne muka kashe kanmu da muna nan muna jaddadawa ka duba ba duka duka kwanakin nan bai wuce kwana ɗaya biyu ba ana ta kwazozotun wani ya da maimaita wani an same shi a wani lokaci ga 'yan sanda suna ta bayani a whatsapp a bidiyo kuna gani kawai wani ya dada maimaita wancan jihan wannan ma ya yi ba za su daina yi ba ba za su daina yi ba to kaga ƴaƴanmu sun shiga haɗari rayuwarmu ta shiga haɗari a cikin huduban nake cewa ya ku mutane akwai jama'ar da yau a ƙasar nan sun wuce gona da iri wajen kashe mutane da zubar da jini akwai kuma jama'a da su ma sun wuce gona da iri wajen ƙin ɗaukan matakin an kashe mutane ba su damu ba ba abin da ya dame su kawai sai dai surutun siyasa kuran ai kaza a ce kaza ai kaza a ce kaza ko mutum yana da dama mun sani lauyoyi sun fada jami'an tsaro duk sun fada kawai mutum ya rattaba ya ce ayi wannan ka samu credit a wajen Allah ka samu credit a wajen ka amma ba za su iya yi ba mun fada mun maimaita duk wanda yake da iko a sa aka zubar da jinin wani mabiyinsa kwaya daya bai bi masa hakkinsa ba to a kiyama billahi azimu sai an bi shi wannan jini dan shugabanci ba wasa bane ba ku nemi shugabanci kar ku nema ku ce a zaɓe ku kar a zaɓe ku wallahi duk rayukan mu wallahi suna rataye a kafaɗin ku in kuka bari ana halakar da mu ba ku ɗau mataki ba wallahi mutum ya sani wallahi ko jariri ne aka kashe shi a ƙarƙashin mulkin ka a ka a inda kake baka ɗau mataki ba wallahi kar ka ɗauka jinin banza ne yana nan jinin yana taruwa zaka ga rayuwar ta ƙare ba a yi albarka ba a rayu cikin tsoro cikin damuwa cikin rashin lafiya da cututtuka kuma kiyama a jiya a haɗu da baƙin ciki da bacin rai an yi ta magana a duniya kowa ya ta magana shiru kuke ji mai ake jira wai an kai shi kurkuku kurkuku shi ne hukunci ku fito da shi kofar fada ku sare wuyansa ku nuna wa mutane lalle kuna tsare jinin mutane wannan wannan abun bakin cikin ba zai lissafi ba abun zubar da hawaye ne abun kai kuka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar daidai da kisan kai mutum ya kashe kansa an hana kaga ranka fa naka ne amma an hana ka kashe kanka manzon Allah ya ce duk wanda ya kashe kansa da wani abu billahi azim ran tashin kiyama sai an tashe shi da wannan abun da ya kashe kansa yana yi wa kansa azaba da shi wanda ya sa mashi ya kashe kansa to za a tashe shi da mashi a hannunsa yana caccakawa kansa wanda ya ɗaura wuyansa ya kashe kansa shi ma za a gan shi da igiya yana rataye kansa a kiyama yu'azibu nafsahu bi haka annabi ya ce abinda zai ba mamaki a satin nan aka kira ni a wata local government nan a nan nan jihar Kano a nan nan jihar Kano aka kira ni a wata local government wani yake ga yace malam al'amarin nan ya zama abin da ya zama yace yace a ƙauyukan garin mu samari uku aka samu sun kashe kansu yara matasa yan shekara 17 18 tsakanin 19 babba a cikin su shine mai shekara 22 sun rataye kansu kawai an ji an tarar sun kashe kansu wani ya sha guba ya kashe kansa wani ya makale kansa wani ya yanka kansa wani ya yi kaza a nan nan me yake faruwa wannan subhanallah wannan bala'i wannan da me ya kama mutum ya ɗauka makami ya kashe kansa da kansa wannan wani irin bala'i ne to an tambayi annabi wanda ya kashe kansa ya ce yana wuta wallahi haka aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya labarin wanda ya kashe kansa dan saboda kada zafin talauci ya dauke ka kashe kanka ko matsin rayuwa ya dauke ka ka kashe kanka annabi ya ce wanda ya kashe kansa huwa finnari yana wuta amma za ka yi ta buga misalai masu tarin yawa ai mutum ma gwanda ya hangin kansa ai wani mutum kaza kaza da sauransu wai wani wani ya nemi aiki wani yaro ya nemi aiki bai samu ba ya nema ya nema bai samu ba sai ya dauki fayil din nasa gaba ɗaya takardar firamare da sakandare da kowace tsaye duk abin da ya hada gaba ɗaya ya hau irin mas nan na na waya dogon abin nan ya rike takardarsa daga can yana ihu ya ce zai fado in dai ba a bashi ofa ba saboda mai kashe kan ba komai bane abin a wajensa wasu na zagayawa a daji sun je sun tarar da wata mace da ita da yatta san ta sa igiya ta rataye wuyan kanta ta rataye wuyan yan gaba ɗaya sun zama gawawaki yanzu kuma yayin da ake kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil daka ya ku yan uwana ku sani cewa zubar da jini da kashe kashen mutane din nan masifa ne halaka ne ibnu umar yake cewa inna min waratatil umur allati la makhraja liman auka nafsahu fiha yana daga cikin waratat waratat ana nufin halaka halaka al'amura na halaka da in mutum ya jefa kansa ba zai iya fita ba shine sabku dami zubar da jini bi da hakkin ba tare da haƙƙi ba ko a mota ne ka kuskura ba birki kawo mota kana shura gudu ka shiga garin mutane ka je ka taka birki ya shanye kashe mutane wallahi sai Allah ya bi ka jinin nan dan ne ko mutum ya zo yana wasa da makami ya kashe wani ganganci ne sai ka biya wannan jini amma yau ka duba rayukan mutane ka ga mota mara kyau a tasha ba tayar kwarai ba birkin kwarai ba kaza din kwarai ba kaza ba kaza sai mutum ya cika motarsa da fasinja a lale masa kuɗi a zuba wani ma har bacci yake ya cire hularsa ya kwanta ai ta zabga gudu da shi ya je ya faɗa rami fau ya fasa rami motar ta tsalle ta ta kulikulin kubura ta je ta jefa su a daji duk ta kashe su daga ƙarshe kuma ta kama da wuta abin mamaki mu sai ga wai direban shi kuma ya kubuta ya gudu wai wallahi sai ka biya wannan jini wani ya bugo waya malam ya za a yi kaza kaza kaza eh an san dai akwai yan matsaloli wallahi taya ba kyau daman birkin za a kai gyara ne aka ce bari a yi lodin mutane in an je garin sai a kai gyara na ce wallahi sai ka musu azumi duka mutum ashirin talatin ka kashe a bos sai ka musu azumi duka Allah ya taimake ka ne ba ka mutu ba da ka je ka ga bala'i azumi yana bayan ka dan ko tare kuka mutu sai ka biya wannan jinin saboda ganganci ne wanda hukuma ya kamata ta sanya jami'an tsaro da safety nan a cikin tasha ya kamata a rinka barin wasu ba wai a waje ba a tasha duk motar da za ta fita a duba tayarta a duba birkinta a duba komai nata za ku iya yi amma kashe mutanen da ake yi a hanyoyinmu saboda motocin haya marasa ke wallahi ba za su irgu ba wallahi wannan ta sa malam duk wanda ya sanya yake yi in dai da yanda mutum zai yana ji tsoron ya je ta shayar mota saboda baka da garanti wani kawai a banza zai je kashe ka a iska kuran ya bar 'ya'yanka su zama marayu iyalinka su tozarta kai ma ka tafi ba shiri ba kimtsi saboda ba bin doka ba tsari kaga mota tana lagagau lagagau lagagau taya tana abin amma mutane a cike har bacci wani yake yi a motocin hayan wannan zaman ka yi bacci kana kana bacci kuma ana gudu wani ana magana yana ce cewa direba kara wuta saboda baka da hankali ana magana wani yace mu fa muna son rayukanmu, muna da iyalanmu, muna da kaza a motar nan wani yace kaga kaga direba da Allah sauke shi a bashi kudin sa mu kai wuta kai mu tafi shagga mara hankali baka da lissafi baka san rayuwa ba mutumin da yake da ɗa ɗaya biyu a wannan ƙasar irin rayuwar Najeriya halin da ake ciki za ka yi wasa da ranka ka je ka jefa 'ya'yanka cikin mala'i 'ya'yanka su zama mabarata iyalinka su zama to wahalallu bayan ka mutu dole ne mu yi abin da za mu tsare rayukanmu ga baki ɗaya don yana daga cikin ma'anoni na islama musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan tsare rayukan mutane yana cewa hatta makami daukan makami mutum ya fita da shi a fili ko da ba wani zai kashe ba haram ne man hamala alaina silaha falaysa minna wanda ya dau makami a cikin mutane baya cikin mu shi yasa duk kasashen da aka ci gaba za ga ko jami'an tsaro tsan sanda da sojoji ba a fiye barin su makami suna shiga cikin mutane ba dan wani zai iya wuf ya kwace ya harbi wani amma mu yanzu jami'an tsaron mu sai ga dan sanda ya je yana ya sha fura da nono a kasuwa ya dan kishin gida ya bar bindiga haka yana bacci kuma wani ya dauki hotonsa ko ba haka bane ana yi ina faɗin wannan ne dan a gyara a rinka yi musu fada hadari ne wanda yake da makami yana sakaci ko ya zo shiga cikin mutane ya ajiye makamin yana wani wasa ko yana wani abu in wani maki ya ya kwace ya harbe kai harbe mutane fa to shi yasa ka'idar shari'a hatta daukan makamin a rike shi ana yawo gaga gaga tsirara idan mutane ba a yi yanzu ku duba saudiya ba kuna zuwa saudiya ba ba kuna ganin sojojin su yan sandar su ba kun da gani da bindiga ba sa yawo da bindiga kuma ana zaman lafiya sun tsare doka daidai gwargwado to ko da za a yi yawo da bindigar a yanzu ɗin, to a kafa doka mai tsanani mai bindigar ya kula kada dan fashi ya zo ya kwace bindiga ya je ya fashi kar a zo a haɗa baki da jami'in tsaro a karbi sa a je a yi fashi kada shi kansa wanda aka bashi bindigar ya zama ɗan fashin da makamin ba a sani ba ya yanki dare ba a sani ba ya canja riga ba a sani ba ya ɗauki bindigar gwamnati ya shiga unguwa ya fashi da makami ya dawo kuma ya saka yunifom ɗinsa yana zagayawa yana bin kado a kula dan ana yin haka ɗin, ko ba a yi ana yi duka wannan nasiha ce dan a tsare mana rayukanmu kada a rinka zubar mana da jininmu da aka a ƙarshe ya koyan Najeriya wallahi al'azimu ba abin da za yi illa mu tada gaya muku abin da muke fara ku koma ga Allah abun nan ya wuce duk yanda kuke tsammani mutuwa ake mutuwa ake mutuwa ake mutuwa ake shekaran jiya nan wani ya turo mu wani hoto can jihar Zamfara Kebbi ne ce wani kauye an an yi barin jama'a malam yara ne matasa malam madaka dawa waɗanda nan gaba su za su riƙe ƙasar amma duk sun da magawa an kashe su an kuma bi su da wuta me muka yi me muka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka tsare mana rayukanmu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kare mu da karewar mu Allah ka ba mu ikon gyara ayyukanmu mu gyara mu'amalolinmu ya Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah duk abin da zai firgita mu Allah ka kare mu da shi duk abin da zai ta mana hankali Allah ka kare mu ya Allah duk wanda suke kulla mana wannan abu ubangiji kai mana maganin su ubangiji ka tsare mu da sharrin su ka tsare mu da makircin su ka tsare mu da fitinar su da bala'in su ya ubangiji ka dauki mu muna musulmi ya ubangiji ka inganta mana rayuwar mu ya Allah ka inganta mana mutuwar mu ya Allah ka raba mu da zafin talaucin nan ka raba mu da rashi da matsi ubangiji ka amintar da mu a gidajen mu ka amintar da mu a gonakin mu ka amintar da mu a hanyoyin mu ya Allah ka amintar da mu a masallatan mu ya Allah ka amintar da mu a wuraren ayyukan mu ya Allah ya Allah ka ba ba mu aminci da zaman lafiya ka taimake mu ka agaza mana ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba Allahumma izil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbana tawakkalna al masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa bi rahmatika min al kafirin wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah